misconception da ake samu na blockchain da cryptocurrency uh, blockchain a cryptocurrency is, a uh, is something riding on the blockchain technology and um, komai da kuka sani a duniya kamar yadda na faɗa duniya juya take yi technology is advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before allowing us to do more with less duniyar da muka sani yau gobe ba ita bace ba maybe in the future za a daina amfani da kuɗi normal uh, cash kuɗi Uh, if we look at abubuwan da ake government is pushing towards cashless policy and everything so at the end of the day ma in the future uh, kuɗin ma za a daina amfani da su maybe sai dai a ce ta digital currency ko kuma maybe in an wuce ma era din digital currency akwai wani abu da shi ma nan gaba za a ce za a rinka amfani da shi so dole sai mun zama masu buɗe tunaninmu sai mun zama masu duk abin da ya fito sabo mu kalle shi mu je mu research mu understanding menene shi dan kan mu zo mu afka ko mu je mu karɓo kuɗin wane mu saka a cikin kaza ya zo ya narke ko kuma mu saka kanmu a cikin rigima ko kuma wani abu makamancin haka komai da za mu yi research